Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Muni Barma. A shirin da ya gabata mun sauka jihar agadez da ke yankin arewacin jamhuriyar Nijar, inda muka taɓo batun gudunmuwar masu bukata ta musamman a sha'anin wasannin motsa jiki bashir amma mai horar da wata ƙungiyar ƙwallon ƙafa a agadez na daga cikin nakasassun da ke zama abin misali ga dukkan mutanen da allah ya jarabce su da tawaya duk da yake ba kasafai ake samun tallafin gudanar da ƙungiyoyi ba a Nijar. bakon shirin na kan bakansa na ci gaba da fafutukar bunƙasa harkar kwallo ta yadda shi da abokan tafiyarsa za su kwatanta irin ayyukan alherin da ɗan wasan Senegal Sadio Mane ke yi wa al'ummar ƙasarsa. mutane suna raina kansu suna kamar na kasar da gare su ba za su iya wani aiki ba ko kuma su yi gabancin wani abu shi kuma na kasa ba komi ba ce Eh, in Allah ya baro ka da ita kenan kai ba za ka sai ka yi haƙuri da ita kuma ka gode ma Allah saboda ni gaskiya ga na kasa ba ta hana ni komi ba saboda ina jagorancin abubuwan da mutane waɗansu masu ƙawa ma ba za su iya su yi abin nan jagorancin su ba kuma wani ba wanda ya taɓa gaya mun ya ce mu a kai na kasashe ne kake jagorancin muku wani abu kenan gaskiya wannan na kasar ni ina majin daɗin ta ma saboda tana bani ma ƙarfi a ce ga wanga shi na kasashe ne ma amma yana jagorancin eh, wannan ƙungiyar. shin cikin ɗan wasan da ka horar an samu wanda ya yi taka leda a cikin ƙungiya ta ƙasa wanda aka kira domin ya buga ma sa wasa an samu hammutin bima akwai wanda ake ce ma haruna akwai wanda ake ce ma mustapha messi wanda an kire su cikin ekip ta ƙasa sun buga kuma zakaru ne da muna matsayin kama dezem division kuma yanzu mun koma league national kenan sai in ce mun samu matsayi kuma yanzu muna neman mu ta yi rukuni wancan na karshe wanda ake cewa super league in allah yarda in muna da lafiya wannan shine gurin mu mu je wannan matsayin na na super league in allah yarda muna so mu kai can wajen menene ba za ka taɓa mantawa da shi a cikin harkar horar da kwallon kafa musamman wannan kungiyar ta nasara da kake horarwa a hal yanzu eh to gaskiya abin da ba zan taɓa mance shi ba wani ci da muka ma nijilek na kub national na karde final da muka fidda shi a lokacin nan nijelak ita ce kamar tana premier a nijar cikin shampiyona kuma ita ce club wadda yake tana da karfi ta fi kowa juwar a lokacin nan da suka zo muka fudda su wannan ba za wannan rana ba abada mine ne gurin ku a nan gaba ta bangaren da ya shafi horar da kungiya e eh to yanzu mu gurin mu a nan gaba eh, abinda nake so a ce ekip ga mun kai ta rukuni na na farko shine super league shine babban guri na kuma muka wannan rukunin na super league kuma muna son a ce yau ga mu za mu kilta niger a wajen kofi na eh, na kaf wanda ake ko kuma championa league eh, african da ake shine babban gurin e, sakona na karshe eh, muna kira ga matasa na jihar agadas Eh, su ba da niyya bisa kwallon kafa saboda kwallon kafa abu ne wanda yake eh, mun gan shi muna gani kuma su ma suna gani yau ba abu bane wanda yake boye abu ne wanda yake ya zo sana'a wanda yake yau dan kwallon kafa guda yana iya fidda kasarsu a cikin matsala ga ya misali zan ba kaɗan mane mane wajen mutum dubu bakwai akwai wanda yake a senegal mazan su rasu duk wata yana yana yana musu salari kamar na shika hamsin kaga na ɗaya babban kiran da gare ni kuma na biyu ina kira ga shugabanni namu na agadas kamar masu iko da masu hannu da shuni da da duka dai wanda ya san yana iya kawo gudunmawar shi a kama mu yara saboda wanga eh, balan da ake tana hana matasa abubuwa da yawa tana hana shaye-shaye tana hana sata tana hana su abu da yawa saboda wanda ke zowa yana yana kwallon kafa ba ya tunanin yayi wannan abu shi gurin shi kawai ya tahi ya yi wannan kwallon nashi babban kiran da gare ni ga surtu ga ma'ikonta na agadas ba su kama kwallon kafa ko kaɗan ba su mana komi kenan kiran da muke musu ya kamata su zo su kama saboda mu ma kama ma yara ne muke saboda kwallon kafa a Nijar kowa ya san da ba wani abu ne ake samu a cikin shi a yanzu ba abu ne wanda yake muna son shi muna hakuri da shi kenan mahukumta su da yake suna da hanyoyi suna da halin da ya kamata su kama kwallon kafan nan ya bunƙasa yau babban matsalar mu agares ekip fudu gare mu na super league na league national ba mu da ekip ko guda ta ta super league kenan muna kira gare su zo su kama mana su dafa mana yau a ce stade inga ta agares muna da ekip ta super league To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakonmu Coach Bashir Amma mai horar da 'yan wasan nasara a Gades da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud. Ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na ilimi.